muna tafe ana taɗawa zancen zuci na fitar da kalaman bakan yaban gwani ya zama dole birnin ilimi gidan mulki garin kowa malam a zariya aka yi ta makarantar samun kwali da sana'a hilas ta kasu sassa hudu wanda kuma sauran kananan sassa da ke karfafa wa aikin makaranta gwiwa. Ɗaliban da ke gidan na da yana ganin su kai ɗari hudu amma yanzu insha Allah an bunƙasa yawan ɗaliban ina ganin mana ɗalibai sun kai sun kai kamar dubu a yanzu. kuma da wanda ya zo wurin nan zai iya tabbatar da haka. Dr. Oba Johnson yankan Allah ya ja ni zuwa bangaren markaɗen sinadarai zuwa roba ko leda. Ana kiran wannan sashen da Polymer Processing Workshop a yaren Jarkon ne. Ba kawai a harkan fata ba, makarantar Nihilist ta yi nisa a harkar leda da roba, kamar dai wani babban kamfanin kere-kere. Island ta zama 'yar gata a hannun shugaba dan kishi farfesa maganin littafi da biro. A yanzu komai nalis take da bukata ta samu a karkashin shugaba masoyin ma'aikatansa da ɗalibai. Tun da aka kawo wannan ma'aikata ɗin gaskiya babu act. An sha ana neman act yanzu ya kai shekara goma sha biyar. To kuma Allah da ikon shi sai ya kaddar cewa ni ne zan da a lokacin Allah zai kawo wannan wannan nasara din to yanzu muna da act muna dokokin da ya kafa wannan wurin to an kara mana wani wani aiki watan bayan karantarsuwa da kuma bincike an samu an ƙara mana aiki ma na wato eh, eh, abin da ake cin regulatory wato ƙayyade abubuwan da ya kamata a yi harkar fata a Najeriya. Yadda duk wani wanda ke aika aika fata a Najeriya ko ko kamfuna ne ko harkar gwamnati ne to dole zan cewa nalis na sa ido. Wato muna da iko yanzu sa ido da duk wani abu wanda ya shafi harkar fata a wannan kasar din wannan ke kare ne akan abin da dama aka samu da shi bincike na cikin manyan ayyukan farfesa mk yakubu kuma hatta a sashen na polymer haka ta cimma ruwa dr winson shugaba ne a bangaren polymer kuma yana cikin jami'an da suke bincike har ma sun kirkiro da sinadaran da a baya shigo da su ake najeriya amma a yanzu shirya ya yi nisa an kusa fara mai da najeriya mai isasshen kayan gida da na kaiwa kasashen duniya shugaba farfesa mk na kula ma'aikata na aiki ɗalibai na kwashewa an ci serious ana ta practical a yi karatun aji da kayan aiki ga manyan masana malamai ga ɗakin gwaji kala-kala kamar unguwannin kano birjik ga kuma tafka-tafkan ɗakunan nazari da binciken ɗalibai da ma'aikata shaƙi da littafin nazari da kuma bincike ta yanar gizo wato intanet. play